السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر شاب يرقوة الرجب هجر Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafikaina wa ahakamihim littafi da ke bayani a kan siffofin munafukai da kuma hukunce-hukuncensu a cikin shari'a a inda idan 'yan uwa ba su manta ba a jiya mun ɗauko wasu bayanai ga muke buƙatar mu samu dama mu ƙarƙare su dangane da halin da al'umma suke ciki kamar yadda aka san yadda muke gudanar da tsarin da'awanmu da kuma karantarwa abinda yake da alaƙa da mu daga cikin halin da ake ciki kaɗai muke magana a kan shi ma abin da bai da alaƙa da mu kai tsaye to ba lallai ne mai magana a kan shi ba ko za mu maganan muna kallon a ina kuma gasuwa a wani yanayi ana fahimtar wannan da kyau domin wannan shine gogewa a cikin harkan da'awa da kuma sanin ya kamata a cikin gudanar da duk abin da za ka yi idan ka karanci faɗin Allah maɗaukin sarki odo ila sabila rabbika bil hikimati wal al hasana to wannan zai ɗaura ka a bisa turba na kwarai ka san me ya kamata ka faɗa wani aiki ya kamata ka yi a ina kuma ga suwa kuma a wani lokaci wannan daga ciki di yana ɗaukan abubuwa kyakkyawa na tsarin gudanarwa al'umma a yau suna ta wiwiwi na kukan ba ba ba gashi nan ba iyaka to sai muka lura da cewa mu muna fatan mu zama daga cikin mu'uminai da annabin rahama da kanshi a hadisi yake cewa ajaban li amrul mu'min ku yi mamakin al'amarin mumini inna amrahu kulluhu khair shi mumini al'amarin shi dukkaninsa alkhairi ne idza asfabahu sarra idan mumini ya samu kwanciyar hankali da yaukakan arziki da lafiya a jikin shi to sai ya gode ma Allah wannan godiya sai ta zama alkhairi gare shi amma wa in asabar darra da kunci da wahalar rayuwa zai samu mumini sabara sai ya haƙuri fa kana khairan la sai wannan haƙuri sai ta zame mashi alkhairi mu ba abin da ya shalle mu ga abubuwan da mutane suke fadi da ra'ayoyinsu da kuma manufofinsu abin da ya dame mu shine tabbatar da hakikanin manufan annabi kawai mecece hakika manufan annabi kuma mecece hakikan manufan dalilin da ya sa mu aka halice mu wannan mu shi ya dame mu kawai to wajibi ne al'umma su sani duk wani hali da duk wani yanayi Allah shine zamani kuma shi ke jujjuya zamani shi ke zuwa da dare da rana yake zuwa da yanayi iri-iri a bisa tsarin da kawai ya so abin da ya shafi mumini shine duk yanayin da ya tsinci kanshi a ciki to abin da ya dace da shi ya marmaza ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah kasantuwan mutane suna cewa ba kuɗi ba a wannan lokacin ne aka fara shiga matsalar rashin kuɗi ba shi sa muka ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata idan muka rasa kuɗi a hannunmu sai mu duba maga zamanin da muke koyi da su khairul kar ko khairun nasi to su sun samu kansa irin wannan yanayi idan lallai sun taba tsintan kansa irin wannan yanayi to sai mu duba mu bincike su mu ga shin su da suka samu kansa wannan yanayin ya suka yi sun maida al'amarinsu ne zuwa ga Allah ko sun maida al'amarinsu ne zuwa ga shugabansu ko sun koma suna zargin junansu ko ko suna maida tuhuma zuwa ga mahalicinsu ya wannan khairun nasu suka yi domin abin da su suka yi shi ne abin da zai jagoranci mu cikin abin da mu zamu yunwa ne rashin tufafi ne rashin abun hawa ne rashin kayan sufuri ne rashin kayan masarufi ne ko ma menene ya al'amarin ya kasance ga musulman farko mu ma musulmin karshe shine abin da zai inganta namu rayuwa ba surutai da zarge-zarge marasa fa'ida ba jama'a muna gane wannan kamar yadda muka karanta a baya a duk lokacin da Allah maɗaukin sarki ya jarrace ka da tsoro da yunwa da rashin kuɗi da rashin lafiya da mace-mace da lalacewan amfanin gona abinda Allah yake son ka da shi shine hakuri in kai hakuri ce akwai bishara shine Allah zai kwaranye maka wannan hali abinda ka rasa kuma zai ninko maka sannan abinda ake so da kai a mataki na gaba bayan hakuri shine fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ya kamata yayi yawa kenan a yau a ƙasan nan a abinda ake cewa yana faruwa bayan nan sai mutum ya dace da salati na Allah da jin kai sai kuma ya tabbata daga cikin shiryayyo da shaidan Allah Allah madaukin sarki ka sa muna cikin su hadisi ya zo cikin sahihul bukhari a juz'i na goma shafi na 337 a lamba hadisi na 3799 al-imam muslim yace haddathana abubakar bin abi shayba قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة mai ruwaya yake cewa wata rana da rana tsaka ko cikin dare tetal kawai fa'iza huwa bi abi bakarin wa umar annabi ya fito cikin unguwar madina kicibiyar sai ga shiga abubakar da umar su kuma sun fito faƙala sai annabi ya ce ma akhraja kuma min biyoti kuma hazihi sa'a ku kuma ya fito da ku daga cikin gidajenku a irin wannan lokaci qala alju'u ya rasulullah sai sahabbai suka ce yunwa ita ce ta fito da mu ya manzon Allah kala sai annabi ya ce wa ana wallazi nafsi biyadihi yace kaga ni ma abin da ya fito da ni kenan daga gidana ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la akhrajani alladhi akhrajakuma abin da ya fito da ko wannan abin nema shi ya fito da ni komo saboda ku tashi mu tafi bida a duk lokacin da ya kasance kanka a wannan yanayi da irin wannan hali na karasa abinci a gidanka ko ga abincin ba kudin cefa ne ko ga yanayin da za ka iya neman abincin da karfi a jikinka amma kwadugon da za ka yi kuma ya zama babu shin yanzu gwamnati ne ta hana ka samun waɗannan abubuwan koko daga Allah ne ya aka yi manzon Allah da fitattun sahabban shi Allah maɗaukin sarki ya same su ko ya jarabce su da wannan halin da haka za gane jarrabawa ne daga Allah maɗaukin sarki kadai so yake taba imaninka ya ga shin imani ne na gaske dama ya gaya maka za mu jarabce ku bil khawfi wal ju'i tsoro da kuma yunwa to ga manzon Allah an taba shi da yunwa kai waye kai da Allah madaukin sarki ba zai jarabce ka kaji yunwa ba Allah ya taimake mu faqamu ma'ahu abubakar da umar sai suka miƙe suka bi annabi fa'ata rajulan min al-ansari ba su zame ko ina ba sai gidan wani mutum daga cikin mutanen madina abokan abokin annabi ne fa'iza huwa laisa fi baitihi suna isa sai suka tara mutumin baya gida falamma ra'adhul mar'a falamma ra'adhum ra'atu yayin da matan gidan ta ga annabi qalat sai ta ce marhaban wa ahlan marabalale da manzon Allah da aminan shi فقال laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da matar alaisa aina fulanun ina wane yake qalat sai ta ce zahaba yasta'zibu lana min alma'i ai ya je ɗibo mana ruwan bukatun yau da kullum ashe ba yau ne aka fara rasa ruwa ba har aje ana ɗibo ruwa daga makota ko aje ana ɗibowa daga famfo ko daga ina ko daga burtsatse an gane wannan da kyau ko ba yau aka saba rasa wannan ba domin ga sha zamanin annabi still ana haka idan kuka tsinci kanku a irin wannan yanayi za mu ji abin da ake yi an gano wannan da kyau Sau saboda waɗannan abubuwa mallakan Allah ne ba mallakan kowa ba ne Allah ne ke ba da su kuma Allah ne ke riƙe abin shi Allah madaukin sarki ya taimake mu suna nan zaune suna jiran shi izja al-ansari sai ga wannan balan sari ya dawo fanazara ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahibaihi yana sa ido ya kyallar ido ya ga annabi da manya-manyan aminan shi yau kuma su ne bakin girma a gidan shi a sun makala bayan ya sha mamaki sai ya ce alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama adiyafan minni ya ce a a yau babu wani a duniyan nan kaf wanda ya dace da bakin girma a gidan shi kamar ni domin har abada ba za a maimaita irin manzan Allah ba har abada ba za a ƙara maimaita faruƙul wara da siddiq abul siddiqa ba ba zai taɓa yiwa a maimaita waɗannan ba shi yasa to ko ba mai baki irin shi shi yasa sai wani ya kwanta wani ke tashi an gane yanzu rashin abincin da suka samu a gidajensu wannan ya sa wannan bawan Allah kuma ya samu daraja an fahimta yanzu kana samun kanka a yanayi da kuke ta kuka babu babu babu dinnan duk wanda ya haƙuri ƙila a baya bai taɓa samun Allah ya mai salati ba sai Allah ya maka Ƙila a baya baka samu aljanna ba sakamakon haƙuri da dangana da iya bakinka da za ka yi kila a lokacin Allah ce kai dan aljanna ne mai yiwa kana kan wani yanayi na bata ko na fasikanci ko na zalunci ko na sauka akan saiti wannan yanayin da ka shiga sai mai da kai turba ta kwarai sai Allah madaukin sarki ya dauke ka a matsayin na hannun daman shi duk yanayi in ya zo musulmi baya asara in ka ga asara to ya sauka daga qala Allahu qala rasuluhu ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mu قال wannan balansare mai ruwa ya ce fantalaka faja'ahum bi izkin fihi busrun wa tamrun wa ratabun ai sai ya tafi ya zo da kwando guda na kayan marmari dabino ɗanye ne dabino busasshe ne kayan kwalama ne duk ya taho masa da shi ya zo ya jibge a gabansu faƙala yana ajewa gaban annabi sai ya ce kulomin hazihi ku ci daga wannan mun gane tukuna wa akhadhal mudiyata sai ya ɗauki wuƙa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da shi iyaka wal halub ka shedinka kar ka taɓa dabban da ke shayarwa in ka je za ka yanka mana akuyin da za mu ci to banda dabban da ke shayarwa kun ga ɗazu suna cikin yunwa amma yanzu fa shi yasa qur'ani yace inna ma'al usrin yusra in tsanani ya zo sauki na tafi ɗazu yunwa suke ji amma jiyan da Allah madaukin sarki ya fara shimfiɗa masu yanayi daddada a bayan shi kuma yanzu gashi an ɗauki wuka wai su ne za a yanka ma akuya ko rago guda su ci har ana cewa karka yanka wacce take shayarwa Allah kenan kun kuka yi hakuri duk yanayin da aka shiga to mai wucewa ne faza baha lahum ya kama akuya ya yanka masu fa akalu shati suka ci suka nas wa min zalikal izqi kuma suka sha kayan marmari hankalin su kwance wa sharibu suka sha ruwa falamma an shabi'u yayin da suka koshi. warawau suka sha ruwa suka ji sanyi a makoshinsu kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya li abi bakarin wa umar yace ma aminan shi abubakar da umar wallazi nafsi yadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi latus'alunna an hadha an-na'imi yawmal qiyamah wallahi sai an tambaye ku game da wannan ni'ima a ranar kiyama akhrajakum min biyutikumul ju'u yunwa ne fa ya fito da ku daga gidajen ku zama gida wajen iyalin ku ma ya gagare ku kuka fito ba ku san inda za ku ba summa lam tarji'u hatta asabakum hazan na'im ba ku koma gida ba sai da wannan ni'ima ya same ku to sai Allah madaukin sarki ya muku hisabi game da shi an gano wannan da kyau ku to yanzu in yunwa ne ke damu ma kasan nan manzon Allah ya ji yunwa da sahabban shi ya suka yi akwai wanda suka zarga akwai wanda ya zargi annabi a matsayin shi na shugaban al'umma cewa shine bai aikin da ya kawo abinci ba ko ya sauwaka masa yanayin rayuwa akwai wanda ya yi da suka yi haƙuri da wannan halin Allah maɗaukin sarki bai yalwata musu ba kuma waye gaya maka idan al'umma suna cikin yanayi na damuwa na rashi na kunci kowa ne yake ciki wasu daga ciki ne Allah yake jarabawa da wannan rashin wasu a jarraba su kuma da wadata kaga annabi da sahabbai duk darajar su su kuma ba su da shi amma ga wani talakan su shi kuma yana da shi haka Allah yake kasan shi shi wancan a jaraba shi ta hanyar wadata a gani zai gode waɗannan su kuma a jarraba su ta hanyar rashi a gani za su yi haƙuri haka Allah maɗaukin sarki yake sauraka duk halin da muka samu kan ma ciki mun maida al'amarinmu zuwa ga Allah ba zuwa ga wata gwamnati ta hanyar bara hannunta ko ta hanyar suka da ƙorafi cewa dan me ba a kaza ba al'amarin ya fi ƙarfinsu ba a hannunsu yake ba a hannun Allah yake Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce fihi mabtuli bihil anbiya wal fudala min dhikil aishi Hayanan. a cikin wannan hadisi cikin riban da za mu ribata akwai bayani karara da ke fayyace mana cewa fa annabawan Allah da jama'a masu falala tare da su sun rika shiga yanayi na kuncin rayuwa a wani zubin damuwa a rayuwa a wani yanayin abin cefa ne da abin da za a girka ko kayan sufuri ya zama da kyar za su samu wasa barahu wasa barihim ala zalika da kuma bayanin irin yadda suke yin haƙuri in sun samu kansu cikin wannan yanayin mala ya ce wa fihi dalal siddiq ala sadiqihi wannan kuma yana nuna mana irin yadda aminantaka abokantaka take da ƙarfi kuma take da aminci wa qasdihi ilayhi li yut'imahu wa yut'ima indahu irin yanda aboki ke daukan abinci ya ciyar da abokin shi in bai da kai kuma in bai baka ba kana bukata ka nufi gidan shi ka je ya baka in fa abokin ne da gaske an fahimci wannan da kyau ko akwai wanda ba abokin ka bane kuna dai tare ne akwai naka akwai na tare da kai naka shine wanda kullun kokarin shi asirinku ku ya ruhu mutuncinku ya tabbata har shiga kabari wannan naka kenan na tare da kai kuma shine yake tare da kai dan neman wata bukata ta shi idan ya samu wata daraja to wannan sai aje ka gefe sai canza wasu sai ci gaba da tafiya na tare da kai kenan wannan ba naka bane ba kiran irin wannan aboki ko ba iya kiran wannan amini kaga amini nan an gano wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin sannan a cikin wannan hadisi mun fa'idantu da alharakatu fi talabin rizqi idan ka rasa wani abu to ka tashi ka motsa karu kwanta ku min mimmike kafa kuna son wai gwamnati ta ɗebo ta baku ba a haka miƙewa za ka yi yanda annabi da ya rasa miƙewa ya yi abubakar da umar da suka koshi da tarbiyya daga annabi sanda suka rasa miƙewa suka yi kuma nan mu duka mun san abubakar da umar ai attajirai ne amma yau an waye gari cikin wani yanayi kuma ba su da shi haka allah yake jarraba bawa ka daina kallon jiya da shekaran jiya da gata kana da yau allah zai iya jarraba ka ba ka da shi kuma yi tunanin wai wani ne zai iya maka arziki ka nema wajen allah kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye mare ci wa fihi ma kana yanaluhum awwal al-islami min al-jahdi wa qillati zati al-yadi kuma a cikin wannan hadisi akwai abin da ke bayyana mana karara irin abin da sahabbai suka rika fuskanta a farkon musulunci na wahalar rayuwa da kuma rashin abin hannunsu duk abin da aka ce yanzu aka fara shi ai annabi lokacin ya fara da'awar an cinye shekaru goma sha uku a garin makka yaushe aka zo madina yaushe gwamnatin annabi ta warware a madina ka ji halin da suke ciki a farko farkon gwamnatin annabi a madina ita kanta gidan gwamnatin ba kuɗin to ina za su je su nemo an gane wannan da kyau ku annabi yana wayan gari bai ci ba har ya kai dare duk haƙurin annabi ya fito yana neman ina zai samu ya ci ga manyan abokan shi tsakaninmu da Allah yunwa a ƙasar nan ta kai mu ga haka ku je ku tambaye mutanen Nijar ku ce ma ɗan Nijar tamowa zai gaya maka me ake ce ma tamowa mutane kuna kiran ma kanku yunwan ƙarya kuna ma kanku mugun fata kuna ma kanku mugun alkaba'i Allah ya rufa mana asiri muna son mu tona mu kanmu da wani dalili wallahi ba yunwa a ƙasar nan kuma Allah ka tura yunwa can ya nisanta daga duk inda musulmi yake mu gode man ni'iman da Allah madaukin sarki ya mana wallahi ƙari na nan tafi Allah madaukin sarki ka sa mu dace mahala ce wa zalika qabla futuhillahi alaihim ma fataha wannan ya faru ne kafin Allah madaukin sarki ya musu buɗe su ci kasashe da yaƙi su samu ganimomi masu yawa wasu gina ihim bi zalika har zuwa lokacin da Allah ya wadatar da su yunwa ya bar su ba sa fita su je gidan kowa su ci a gidajensu ake dafa musu an gano wannan da kyau ko mu ma mu yi hakuri Allah madaukin sarki zai kawo mana fatahi iri-iri Allah zai kawo mana yanayin da in dai abin hannu ne sai mun rasa ma abin da za mu yi da shi bi iznillah amma sai mun yi hakuri mun dangana mun bi umarnin Allah da annabin shi wa fi ba'd al akhbar duna ba'd a wata hadisan aka ce faqad mata alaihi salam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi fi sha'irin annabi ya kwanta ya rasu silken yakin shi ya kai jingina wajen wani ba yahudi saboda shinkafa da ya ansa aka dafa a gida wajen iyali sai da gwamnatin abubakar ta zauna sannan aka je aka biya aka anso wannan silke na annabi in wannan zai kai ga annabi ya shiga wannan hali har ya ba da jinginan sulken shi kai ne wa ku ne suwa Allah ya jaraba annabin shi wanda ya fi so sai kai ne Allah ba zai jaraba ka ba imaninka ya kai ga na manzon Allah ne aikinka ya kai ga na manzan Allah ne san da Allah ke ma annabi yana maka ne matsayin risala da matsayin ka iri ɗaya ne amma Allah ya jarabce shi da rashi da rashin abun hannu da rashin abinci a gidan shi har ya kai sulken shi jingina kai me ka kai jingina tsakaninka da Allah jama ku ji tsoron Allah kowa ya rika lissafin abin da bakin shi yake faɗi mu mai da harkokin mu zuwa ga Allah Allah madaukin sarki zai anshe ka hannu biyu biyu mu ba gwamnati muka mika te mana abin da za ta mana ba mu wallahi ga Allah muka koma so muke wannan yanayin mu ci riban shi kafin ya wuce in ya wuce ko mu ƙara cin riban shi mu yi haƙuri sannan in yanayi kyakkyawa ya zo sai mu gode ajaban li'amril mu'min kenan shi al'amarin mumini duka abun mamaki ne idan yanayi ya zo zai ci riban shi in yanayi ya canza zai ci riban wannan shi bai asara mumini in har ka ga kayi asara to wallahi kai ba mumini bane Allah ya kiyaye waɗannan bayanai ka karanta al-ikmal ikmalul mu'lim sharhi na sahihu muslim na alqadi iya juz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya Wafihi har ila yau cikin wannan hadisi ma kana alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min tawadu ku kalli irin tawalu'un annabi wa zuhuri fi duniya da irin yadda annabi ke kaffa kaffa da taka tsantsan cikin al'amuran duniyan nan wattaqallul minha ma'a qudratihi alaiha da irin yadda annabi yake karanta ma kan kanshi bararrajewa da miƙe kafa dangane da al'amarin rayuwar nan ta duniya annabi zai iya tattara sahabbai fa ce kowa ya kawo sadaka gida ba abin fa ne za a yi ko ba za a yi ba suna da shi ko ba su da shi annabi ya yi haka sannan za a yanka musu fa bijimi ne ya ce a'a a duba wanda darajar shi bai kai haka ba a yanka musu duk wannan alheri mala ya ce wal karamul ladhi afda bihi ila adami liddikhar da kuma irin yanda annabi yake da karamci da kyauta da baiwa wanda har ya hana shi ma adana wani abu a hannun shi wasabari ala dhiqil aishi kalli yanda annabi yake da haƙuri idan yanayin rayuwa ya kuntata dan me ni da kai da ke idan yanayin rayuwa ya kuntata gare mu irin wannan da muke cewa wai akwai dan menene ba za mu yi hakurin ba wa fihi fadilatin li azwajihi wa sabrihinna ma'ahu ala zalika wannan kuma yana nuna mana falalan matan annabi irin yanda suka raka annabi wajen yin haƙuri akan halin da suke ciki irin damuwan da suke ciki irin matsatsin da suke ciki ba wace ta yaji ko ta kai ƙaran annabi wajen iyayenta ko te ta surutu cikin ƙawayenta cewa ba su da shi ballantana aje su suna rigima da tashin hankali sun ɗauki yanayin sun haƙura yanayin ya saje da su Allah ya ƙara musu yarda hadisi na gaba an abi sa'idin sa'ad bin malikin bin sinanin al-khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'atahum wasu mutane ne daga cikin mutanen madina suka zo da bukata na damuwa na kunci na rashin abin hannu wajen annabi annabi ya ɗebi dukiya ya ba su sun masa'alohu fa'afahun haka suka ƙara zuwa wani lokaci annabi ya ƙara ɗiba ya ba su hatta na fi da ma'in dahu har sai da abin da ke hannun annabi kaf ya ƙare kuma bai da abin da zai ba su yanzu me ya kawo waɗannan jama'a na annabi wajen shi ba da shi ba yana da shi ya ɗauka ya ba su faƙala lahum hina an faƙa kulla shay'in biyadihi lokacin da abin da ke hannun annabi kaf ya ƙare sai ya ce ma yakun indi min khairin babu sauran wata dukiya a hannuna falam ho ankum kuma ni ban ɓoye maku wani da za ku zo in an jima kun shiga kunci ku ansa ba wa man yastagni wa man yasta'fif duk wanda ya kame to Allah ya ƙara sa shi ya zama mai kamewa wa man yastagni yughnihi wanda kuma ya wadata da ɗan kaɗan da yake da shi Allah ya ƙara mai baiwan wadata wa man yatasabbar yusabbiruhu duk wanda ya haƙuri ya danne ya cije ya daure Allah ya ƙara mai nauyin haƙuri annabi ya ce wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as Allah madaukin sarki bai taba yi ma baiwa bai taba yi ma wani bawa baiwa wacce ka kai ƙololuwan daraja da martaba irin Allah ya maka baiwan hakuri ba kaga nan annabi ya karkasa mutane gida uku akwai wanda zai kame yana cikin damuwa da rashi amma ya kame akwai wanda ɗan kaɗan ɗin da ya samu zai shiru akwai wanda duk bala'in damuwa zai yi haƙuri ba zai ce a bashi ba kuma ba zai raki ba annabi ya bayyana daraja da martaban mai haƙuri cewa ya fi kowa shi yasa a cikin aya qur'ani Allah yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin su masu haƙuri Allah madaukin sarki yana cika musu ladan su ba gami da lissafi ba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi hadha hadith alhassu ala li'istifaf mala yace a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa dangane da mutum ya zama mai kamewa wa annan man razaqahu Allahu sabara ala dhikil aishi da kuma bayani akan duk mutumin da Allah madaukin sarki ya azarta shi yin hakuri a cikin kuncin rayuwa wa ghairihi da kowane irin yanayi ma min makarihi duniya daga cikin damuwa na yau da kullun na duniya a a'tahu khairan kathira hakika wannan mutum Allah maɗaukin sarki mai babban baiwa an gane mu ɗabi'antu da ɗabi'a na haƙuri da dangana da kuma rashin ƙorafi da kai ƙara Allah maɗaukin sarki ya taimake mu وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama. annabi ya ce ajaban li'amril mu'min ku yi mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khairun shi mumini dukkanin al'amarin shi alkhairi ne walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake dacewa da wannan alkhairi kab in ba mumini ba in asabahu sarra'u idan wadata ya samu mumini shakara sai ya gode ma Allah sakamakon baiwan wadata da ya mai fakana khairan lahu sai ya zama wannan godiya alheri ne gare shi domin Allah zai kara mai ya ninka mai sakamakon godewa da ya yi wa in asabarhu zarra'u in ko damuwa da kunci talauci da rashin lafiya fitina da rashin kwanciyar hankali ya samu mumini sabara to sai gode ma Allah sabara sai ya haƙuri fakana khairan lahu wannan godiya sai ta zame mai ita ce mafi alheri gare shi rawahu muslim wannan hadisi al'imamun muslim ne ya ruwaito shi shi yasa haƙuri shine mafi daraja mafi kima da martaba da za mu yi a matsayinmu na mumini da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace mahala ya ce fi hazal hadis a cikin wannan hadisi akwai fadl shukuri ala sarra'i falalan yin haƙuri falalan godiya idan Allah ya yalwata ma arziki wasabari ala darra da kuma yin haƙuri idan mutum ya shiga halin kunci faman fa'ala zalika hasala lahu khairud darai duk wanda yake haka in ka samu yalwa ka gode in kunci ya zo ka yi haƙuri to Allah maɗaukin sarki zai ma baiwan falalan duniya da lahira wa mallam yashkur ala ni'ima kaji duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya mai ni'ima bai gode ba walam yasbir alal musiba in kuma musiba na talauci da kunci da tashin hankali da rashin lafiya ya zo sai gazan hakuri fatahul ajar to yi asarar lada to kun ji abin da muke mu gudu kenan yanayin ya wuce don wallahi zai wuce an gane amma kusa ya wuce to kan mai asarar lada wa hasala lahul wizar sannan kuma ya samu zunubi to dan menene muna zaune za mu ja mu kan mu zunubi muna ji muna gani wannan ba zai yiwu ba an gane wannan da kyau ko wajibinmu ne a matsayinmu na musulmi duk abin da za mu yi mu binciki mu da mu me aka ce mana ba muna karantowa ne da tunaninmu da abin da ke mana zafi a rai ba mu koma muna sukan waɗanda babu laifinsa a ciki al'amarin da Allah ne yake mu koma muna cewa wai dan adam yayi a ina yake wannan abu mun fa san me muke me amfanin qur'ani mu da hadisin mu me amfanin karanta tarihin mu me amfanin cewa muna bin magabatan mu ne na kwarai akan abubuwa akan komi ma bin su mu muke yi Allah madaukin sarki ya taimake mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت السبعين من أهل الصفة abu huraira ya ce ya ga sama da mutum saba'in daga cikin mutanen suffa wasu talakawa ne da ke zaune masallacin annabi ba aikinsu sai dai karatun da kuma ibada ya ce shi ya gansu ma minhum rajulun alaihi rida'un babu mutumin da za ka same shi yana da riga da wando ko yana da mayafi da kwarjalli guda biyu set ba mai shi kwata-kwata wajen so saba'in in ma izarun ko dai ga yana da kwarjalle da ya ɗaura daga cibiyan shi zuwa gwiwan shi kadai saman jikin shi buɗe yake wa in ma kisa ko ga yana da mayafi ne bai da izarin da ya ɗaura kada raba tsofi a anakihim waɗanda suke da wannan mayafi sai su ɗaurin mai gida su ɗaura shi a wuyansu ma yablugu nisfa saƙai wani tsawon shi bai wuce rabin ƙauri ba wa min ha ma yablugul ka'bayn wanda yafi tsawo shine wanda zai kai dab da idan tsawo fa yajma'uhu bi yadihi sai ga yana tafiya yana tattare shi da hannaye karahiyata an tura auratuhu domin tsoron kar ga al'auran shi rawahul bukhari tsakaninmu da Allah waye anan yake da wando kadai bai da riga wane ne yake da riga bai da wando a cikin mu wannan a zamanin annabi ne duk da alheri da hasken zamanin kaga ashe wasu suna cikin halin rashi duk wanda aka samu a nan yana da kayan set sama da goma shi kadai amma muna ta kukan babu babu babu babu yanzu nan bai wanda Allah ya maka gori yanzu a sabu sufa ba sika ba sabon annabi ne zamanin da suka rayu da shaidan annabi ya ce shine mafi alheri sama da naka kullum za su yi sallah biyar manzan Allah ke jin su su ke fara jin hadisi kafin ka ji in qur'ani ya sauka su ke kwankwasa shi ke kwankwasa kunninsa su fara jin shi kafin ya zo ma duk wani alheri a kansu ya sauka amma kaga kayan sawa ba su da shi kuma ba su zargi gwamnatin annabi ba in kuma sun zarge ka kawo hadisin wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi fihi mala yace abin da zamu fa'idanta cikin wannan hadisi fadilatu sahaba radiyallahu anhum akwai bayanin falalan sahabbai wa sabarihim alal faqari da kuma yadda suke haƙuri in talauci ya same su wa dhiqul hal in yanayi na damuwa ya zo to sahabbai haƙuri suke yi wal ijtiza'i min al-libasi ala ma yassara al-awra kuma su ƙoƙarinsu tufafi su samu gwargwadon abin da zai rufe masa al'aura ko da kuwa ba su samu na gayu ba wa kada saba humallahu ala zalika wannan haƙuri da suka yi sai da Allah ya ba su ladan shi fastakhlafahum fil ardi ƙarshe Allah ya mai da su jagororin shugabanni a bayan ƙasa wa makkana lahum dinahum Allah ya tabbatar da addinin su ya zama shi ke jagoranci kan dukkanin addinai wa baddalahum min ba'di faqrihim ginan Allah ya canza musu da wancan talauci suka zama mawadata wa min ba'di khawfihim amnan tsoron da suke ciki na al'ummomin da za su iya kashe su su azabtar da su Allah madaukin sarki ya canza shi da aminci mun gano wannan da kyau ko ma amma addallahu lahum fil akhirah wannan riban kafa ne in ka hada da abin da Allah ya tattalan masa a lahira min thawabi fil janna na kosasshen sakamako a cikin aljanna kallo waɗannan bayan Allah to wannan ba za mu koyi da su ba wallahi su ne abin koyi mu kuma da su kaɗai za mu koyi mu ko mun haƙura za mu bi su kawai shi yasa sai mu ta fatan alheri ga shugabanninmu kawai mu ta yi masa addu'a Allah ya ɗaura hannunsa akan abin da yake so kuma ya yarda da shi duk abin da za su yi da nufin gyara wanda ba mu fahimta ba Allah ka fahimtar da mu wanda za su yi kuma ya wahalar da mu Allah ka canza tunaninsu ka canza aikinsu su yi abin da za ka yaba mu ma mu yaba abin da za mu yi kenan na addu'a ai bukatan maje haji sallah mu bukatan mu shine alheri ya su su gama su tafi ana yabawa mu kuma mummuri abin da suka yi mana mu abin da muke nema kenan amma ya ta hayaniya da surutai mu wannan ba tafarkin mu bane Allah maraukin sarki ya sa mu dace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala hadisi daga abdullahi dan umar Allah maraukin sarki ya kara mishi yadda yace kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mun kasance muna zazzaune tare da annabi iz ja'a rajulun min al-ansari sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo zai wuce ya tafi wata bukata tashi fa sallama alaihi da ya ga annabi sai ya ma annabi sallama summa adbara al-ansari sai wannan balansare ya juya ya tafi bukatan shi yana juyawa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya akhal ansar kai dan uwan ansarawa kaifa akhi sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn ubada ya jikin dan uwana sa'ad dan ubada lokacin sa'ad bai da lafiya Faƙala sai wannan balansare yace salihun yana nan cikin koshin lafiya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace man ya'uduhu minkum cikin wa zai zo mu je mu gaishe shi faƙama annabi ya miƙe wa ƙumna ma'ahu abdullahi ɗan umar ya ce mu duka sai muka miƙe tare da annabi wa nahanu ata ashar lokacin mu goma sha ne ma alaina ni'alun mu duka ba mai takalmi wala khifafun kuma ba wanda ya mallaki huffi wala kalanis ba wanda yake da hula a kan shi wala qumusun ba mu da riga da wando set kun gane wannan ko dai kwarjallo ko fi mu duka hadda mai gidan namshi fi tilka sibah muna tafiya cikin waɗannan tsakon kwami zafafa na sahara hatta ji inahu har muka iso gidan sa'ad fasta'akhara qaumuhu mutanen shi da ke jinyan shi ganin annabi ta tawaga sai suka ja da baya min haulihi suka mammatsa hatta da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu alladhina ma'ahu annabi da sahabbai suka matsa suka gaishe shi rawahu muslim ku kalli kunci a wancan yanayin takalmi da hufi da huluna ba su da tsakaninmu da Allah ko wanda ya zo masallacin nan bai takalmi hmm? takalman ka rigunan kanawa, hulunan kanawa, har yau ka kasa gode ma Allah wannan bai wanda ya maka ku ji tsoron Allah jama'a yanayi na rayuwa in ya zo di da ya zo mu karɓe shi haka mu gode mu yi haƙuri mu yi addu'a mu yi fatan alheri mu yawaita faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ma mu addu'a mu ma al'umman ƙasan mu addu'a mu ma jagororin mu addu'a mu fatan alheri Allah madaukin sarki zai kwaranye mana wannan damuwar dama mu so muke mu ci gaba da damuwa ko Allah ya kwaranye mana Allah ya kwaranye mana an gano wannan da kyau ku shi sa idan yanayi ya zo mai kyau to zai zama da canji kyakkyawa a ko'ina canji kyakkyawa a ko'ina za ka ga abin da zai faru don wallahi tsanani ɗaya ba zai rinjaye kunci sauƙi biyu ba da Allah ya faɗa Allah zai yaye wannan sai ka samu kuɗin da za ka rasa abin su yi na gaya maka ai annabi ya gaya mana kun ci ga gaugawa ne ku yi haƙuri la yatimmanna Allahu hadhal amr Allah zai cika wannan al'amari hatta yasiru rakibu min san'a ila hadar ramaut haka mutum zai taho tun daga san'a har hadar ramaut la ya khafu ahadan illa Allah ba wanda yake tsoro in ba Allah ba Allah ya taimake mu an imran ibn husayn radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa wa sallama annahu qala annabi yace khairukum qarni mafi alkhairun ku kaf sune al'umman da suka rayu tare da ni summa alladhina yalunhum sannan al'umman da ke biye da su summa alladhina yalunhum sai wanda ke tare da su qala imran mai ruwa yace fama قال النبي مرتين أو ثلاثا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سوء النبي فدا كوكو سوبيو بعد قوم النبي يقول ثم يكون بعدكم قوم bayan ba'aduhum bayan waɗannan al'ummomi masu albarka sun gushe sai a samu wasu mutane da yashhaduna wala yastashhadun kawai za a je su fara surutu da ba da labari ba tambaye su ba ai wance ta ce kaza ai wance ga yanda take yi ai kunji kunji kunji kunji mutum ya je ya tsuguna wane ai ba mutumin kirki bane wane wane wa tambaye ka a je ai ta ba da labarai da maganganu na karerai wannan zamanin ne ko ba shi bane eh kaga mutum ya zauna a dandali shi ba ba tambaye shi ba kuma shi ba alƙali ba kuma shi ba kowa ba kuma ba a sa shi ba ba a tambaye shi ba amma yana ta ɓatanci ga al'umma kuma zamanin zai zo wa ya na wala ya utamanon kuma za a ɗauki amana na dukiya amana na al'umma amana na mutunci amana na komi a basu sai su ci amana lokacin ya yanzu ko ba shi ba ne wa yanziruna wala yufun za su yi mutane alkawarin yi maku kaza za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba cika wannan alkawari ya wahala zamanin ne ko ba shi bane wa yazharu fihi ta kaga sun yi ula ula an gani kenan wancan zamani na annabi mun je inda suke rayuwa mu kuma wannan zamanin kun je inda mu kuma ɗabi'unmu suke an gane wannan da kyau to kokari za mu yi mu canza yanayinmu bari ku ji shirin hadisin inda za fitar maka da wajihin dacewan hadisin cikin wannan tattaunawa. bukhari da muslim suka ruwaito hadisin mala yace alqarnu ahlu zamanin wahidin mutaqari karni shine zamanin da wasu jama'a suka raye a ciki wanda yamanin yake dab da juna wa qarnuhum hum ashabuhu zamanin annabi su ne sahabban shi karnin su kenan summa qarnu tabi'in summa atba'u tabi'in waɗannan su ne mafi alkhairin karnoni bayan su ne ma fashatil bid'a sai bid'a ta yaro ita bid'a tana zuwa ku to bala'i take haifarwa talauci take kawowa yaƙi da kashe-kashe take kawowa wamta hana ahalul ilimi daga lokacin ne aka saka malamai cikin gadari wa rufi'at al-falasifatu ru'usiha falasafawa masu yin addini da tunani da ka sai suka dago kai wa kasarat shahadatu zur shaidan ƙarya da ba da labarin ƙarerai suke yawa a gidajen rediyoyi da jaridu da majallo da dandulla wajen hira duk inda kaje ƙarya da shaidan ƙarya zaka ci wal da ha'inci wattiba'u shahawa da bin sha'awa na yau da kullum wala ya'ati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min babu zamanin da zai zo face na bayan shi ya fi shi sharri haka yake yanzu mun wuce wani zamani a baya da in za ka je daidai da nan kaduna ba tsare ka ba tsare ka waje uku tafiyan minti talatin sai kai awa ɗaya da rabi kenan idan za ka je da man ɗari biyar ne an ja maka sai man dubu ɗaya ɗari biyar zai kai ka a nan an karya tattalin arzikin ka ko ba karya ba in za ka je nan da minti talatin ya kai ka to sai dai ka tashi tun awa ɗaya da rabi baya don kai ka san abin da za ka fuskanta na damuwa da ɓacin rai duk an cika titi da bohunan yashi saboda ni. wancan zamanin mun yi shi ko ba mu yi ba Allah ya kauda mana da wannan ba mu gode ba a garin nan in dai ba sojoji ne a depot suke wasu al'amura nasu na rawan daji ba ba mu jin wani ƙara mai girma da zai firgita mu amma muna nan ba muna zaune muka riji jin ma ba mai suna tashi ana harbe-harben bindigogi ana abubuwa a garin nan ba Allah ya kauda mana da wannan muna nan ba muke jin labarai cewa jami'an tsaro sun bincike unguwa kaza to saura unguwa kaza wane ne bai cikin zulumi idan aka yi ƙaryen za a zo unguwansu cikin dare za su faɗo muku abin da ake faɗa <clears throat> a shahada auyen masu faɗa cewa aka shiga binciken nan za a kwaso ka da iyalanka a zubar da ku waje ƙarti su shiga ɗakunanku in sun ga wata 'yar ajiyanku su zuba a juhunsu yan gwalagwalanku su watse haka ke faruwa ko ba haka ke faruwa ba fasikai daga ciki sai zina da ƴaƴanku da matanku ana faɗin wannan ko ba a faɗi Allah ya kawar mana da wannan hayaniyar Maiduguri da Yobe da Adamawa Allah ya sauwaka ta an yi wannan ko ba a yi ba amma tsakaninmu da Allah ba za mu gode ma Allah ba za ka zo ka ji hadisi kan wannan ƙarar daga annabi to wancan zamanin yanzu ya wuce sai Allah ya kawo mana wannan zamanin muna fatan Allah ya sa wannan ya zama khairun min yanzu abin da ya kamata mu tunani shin idan waɗannan gwamnatoci suka shekara takwas suka tafi waɗanda za su zo bayansu to kuma ya zai ƙare mana hmm? ku ji tsoron Allah jama'a mu faɗi alheri kawai mai ta addu'an alheri da fatan alheri ko haka haka tsaya wallahi mu mun gode ka dai zauna baka cikin tsoro kuma kana da riga da wando da hula da takalmi a wallahi Allah mun gode ma duk inda zaka zillimi ka je tashan mota zillimi masallaci zillimi coci zillimi kasuwa zillimi ka je ka hawan chaba kaga jama'a sun taru zillimi komai cikin zillimi Allah ya kawar mana da wannan ka je ka binciki dangin mu fulani irin yadda ake zuwa ake wasosan shanunsu da wasosan ƴaƴansu da matansu je ka tambayi mutanen zamfara su za su gaya maka a je a harbe masu matasa a ƙona gari baki ɗaya ɓarawo ya zama gwamnati ya faɗi abin da yake son ya faɗi na doka dole a bi amma anan aka waye gari ana an so mutane dukiyoyinsu ana raba masu an so masa ƴaƴansu da matansu a dawo masa da shi wannan ba za mu gode ma Allah ba wannan ba za mu gode ba kana tsammanin zamanin baya haka zai yi kuma waɗannan abubuwan wallahi sun zama tarihi yau min al'ayyam duk wanda Allah ya jarabce shi da wani abu ko menene ya haƙuri an jarabce wanda ya fika alheri da wannan in za a kashe ka ne an kashe wanda ya fika an kashe albani da jafar kai ba ka kai su ba sai mai to Allah madaukin sarki ya kiyaye an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabna adam annabi ya ce ya kai dan adam innaka lan an tabzila al-fadla khairan lak an tabzila al-fadla khairul lak abinda ka samu wanda bai da shi ka dauka ka bashi yin haka shine mafi alkhairi gare ka haka ya kamata mu zama duk wanda yake kuka bai da shi bai da shi mu ɗeba mu bashi wa amtum sikuhu sharrul lak kana da shi ga ƴan uwanka na kukan rashi ka hana su to wannan sharri ne gare ka wala tulamu ala kafafin kuma kai ba abun zargi bane in ka tara abin da zai ishe ka a gidanka a ce ka gani malamin nan ba jin garin nan yake yi ba Yanda ake cefa ne ake shiga da buhuna da katan-katan da manyan jarkoki wannan ba laifi ba ne in kana da hali a matsayinka na ɗan kasuwa ka aje abinci mai yawa a gidanka a matsayinka na ma'aikaci ka aje mai yawa a gidanka a matsayinka na ɗan siyasa haka a matsayinka na malami haka a matsayinka na gama gari ma haka annabi ya ce ba kai laifi ban kai wabda bi man ta'ul in kuma za ka yi kyauta to ka fara da waɗanda kake ɗaukan ɗawainiyansu iyayenka iyalanka ƴaƴanka maƙotanka ƴan uwa da abokan arziki wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito shi ai abin da yake nufi bazlukal fadl khairul laka fid dunya wal akhirah abin da kake da shi aljuhonka ka ɗiba ka taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi wannan shine mafi alheri gare ka duniya da lahira abin da ya kamace mu kenan yanzu da mutane suke ta kuka mu da muke da dan abin da yake hannunmu sai mu dauka sai mu rika bawa na kaza muna taimakawa gwargwadon abin da zaka iya don wadata al'umma gaba ɗaya sai rabbin sai ubangijin mutane wala ba wanda zai iya ko gwamnati ba ta isa ta yi ba wallahi za ta abin da za ta iya ne ta bar sauran saboda Allah ne yi mutane shi kaɗai zai iya kosar da bukatunsu an gani wa imsakuhu sharrun lak riƙewa ka ƙi bayarwa to kuma wannan sharri ne gare ka li adami ada'il huquq saboda baka ba da haƙƙin da ya kamata ka bayar ba mala yace washtighalul qalbi an tawajjuhi ila Allah kaga ka shagaltar da zuciyanka ta ki fuskantar Allah ta hanyar lura da halin kunci da damuwan da mutane suke ciki wannan ba daidai bane ta hanyar taimaka musu ne zuciyanka za ta gano lalle mutane suna cikin halin neman bukata wala tulamu ala imsaki ma yakfika ba a zargin ka dan ka dan tara dan abin da zai ishe ka wa yasuddu hajatik kuma ya kare maka bukatanka wabda fil infaqi bi haqqi man ta'ul in za ka yi kyauta to ka fara duba haƙƙin waɗanda ke kusa da kai da su za ka fara عن عبيد an ubaidillahi بن محسن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول من أصبح منكم آمنا في سربه cikin ku duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a garinsu a unguwansu a gidansu yana cikin kwanciyar hankali yana cikin natsuwa ba fitina da tashin hankali jama'a muna ciki ko ba ma ciki akwai wanda mu da ke damun ka na fitina da tashin hankali mu'afan fi jasadihi kuma yana da lafiya a jikin shi Allah mun gode inda qutu yawmihi kuma yana da abincin da zai ci yau ba na gobe da jibi da gata ba ai na san mafi yawancin muna da abin da zamu ci yau eh ko da kuwa muna da na safe ba na rana ko da na rana babu na dare ai dai kana da kotu yau abincin yau baka annama hizan lahu duniya bi hazafiriha to wannan kama an tattara mai duniya ne da abin da ke cikin ta gaba ɗaya mallakan shi Allah ya maka baiwar lafiya da zaman lafiya da abin da zaka ci na yau to Allah ya gawa maka arziki Allah mun gode an gani Allah mun gode ka je ka tambayi tamowa anjar akuya ce za ta kasa a yanka ana fedewa sai a rasa ina naman yake ta gama bushewa ba komi yadda ka san kafan kaza an gwagwaye haka za a ganta sau da yunwaye biji da ita ka ga yadda 'ya'yan suke mutuwa kamar an fesa makuda shelters mautu zira amma suka yi haƙuri kullum ƙoƙari suke ya za su gyara ƙasansu an bance wannan da kyau ta ma mu kuma ƙoƙari muke yi mu 'yan kashe maraba ne mu 'yan wasoso ne mu 'yan handama da babakere ne jama'a za dina wannan handama da babakere ba ku ji ma tsohuwar gwamnati ta gabata ba ta ce duk wanda zai takara a jam'iyya sai wanda ba ɗan handama ba jama'a an yi canji ko ba a yi ba nan gaba za a zo da tsari tun mutumin da zai tsaya takara in dai aka taba ganin ya sa hannun shi a cikin kudin al'umma ba za a bar shi ba canjin nan yayi ko bai yi ba jiya nake ji jam'iyyar PDP ta ce duk wanda ake zargin shi da cin sile na al'umma ba zai takara a jam'iyya ba ba ma bijin takara na al'umma ba takara a fati a baka mukami in dai ka san ka taɓa gwagwuyan kuɗin jama'a to billahi lazi ba za ka shiga ba an fara gyara ko ba fara ba haka muke so kenan nan da 19 NPDP za su tsaye da yan takarkaru tsarkaka ne an gano wannan ne ku kaga su ma apc kalubalen ku kenan 19 za a tsaye da yan takarkaru su zama tsarkaka kenan nan gaba za a zo ana yin ma mutanen mulki da mutanen kirki don kowa na tsoron ya sa hannun shi a cikin dukiyar al'umma domin jiki magayi yasa janar a china ya ce duk wanda muka ba shi aiki in ya ga kuɗi ba mu hana shi bai taɓa a'a ai ga mu gata ina fatan mun gano wannan da kyau ai zai baka kuɗi ne ce je ka aiki nan kuma ya sa maka kyamara dama hagu gaba baya sama da ƙasa kuma tibin na gaban shi tsohuwar gwamnati ka ci kuɗi bai baka ba sai a gwamnatin shi ne za ka ciye baka gyara kenan jama'a duk abin da ya zo to kawai gyara ya zo za a yi abubuwa iri-iri amma dai mu kara haƙuri an gano za a zo aikin titi aikin kwalbati aikin makarantu asibitoci kaza mu ne jama'an mu za su yi lebaranci su samu kuɗi su je kasuwa su siyo kaya 'yan kasuwa samu kuɗi je su saro wajen sauke kaya 'yan da ko su samu kuɗi da za su cefa mai kyau zuwa gidajensu sanda aka zo ana aikace aikace a yankin ku mata a gidaje za su sana'o'i mai dan wake za ta yi mai alala za ta yi mai wara za ta yi wake da shinkafa za su yi za a kama leburori su siya sun samu kuɗi arziki zai shiga ko ina haka yake yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم